Dandali bakoncin wa ya samu yau. <laughs> Yana tare da Nura Ashraf. Wanda aka fi sani da wa? Wanda aka fi sani da Ashraf. Ashraf, a harka ta waka kai a wani bangare ka fi kwarewa? Eh, bangaren da aka fi kwarewa kamar waƙoƙin faɗakarwa, waƙoƙin biki da sauransu. Mm. Sannan kuma dai gaskiya an fi sani na bangaren kiɗa. kiɗa eh. wani irin kiɗa kake yi ba wanda ba a yi wanne aka kai fice da to bangaren waƙoƙin hausa a a kiɗa kiɗa din wanne kai fice wani iri shin na piano ne ko na gita ne ko wani iri yauwa piano keyboard irin bangaren kamar na studio kina mm. na music producer kai kake kirkirowa mm. da piano ne ko akan kwamfuta ya eh, akan kwamfuta ne amma through piano ake controlling eh um, kamar shekaru nawa ke dan kana harka ta kiɗa eh to almost seven years me ja hankalinka abin da ya ja hankali na gaskiya saboda ka kawo wani sabon abu wanda babu shi a hausa music menene wannan sabon abin da babu shi a music eh to yanzu ko dai babu komi in kin san irin music da ake na hausa na da a yanzu ai ya sauya oh kai na yan fina-finai kake wa eh ba wanda ba a yi gaskiya wane ne ka wane ne bakan da miyarka a waɗanda kake wa yan fina-finai to da akwai kidan sauran kallo sauran kallo eh yayi da waka kiɗa da waka ne ko kiɗa ne mm. kawai ya kiɗa ne wani na yi nisa da gida saboda so zan yi jira ah, ah. tausaya na ban Najeriya na je Ethiopia kai na je har Indiya babu kamar mai suna. To da irin su waƙoƙin breka do ayyukan su kusan wasu ina ɗaya daga cikin wanda suke da akwai mai sona da mai sona ginshiki na zamto danga shi ma aiki to an ce kana wai wani kiɗa wanda ba a irinsa a Najeriya sai a Tanzania shi wannan kiɗan ya yake tun da ai yanzu ba zai yiwu da baki ba eh ya salon kiɗan yake <laughs> eh to kawai kiɗan shi ma na piano ne amma kuma zaki ji ba irin salon Hausa ba shi ba kuma kiɗan Arab ba yau gane ga masoyiya kowa ya ga mutare aikin da ruhi yake yi gauna sai babu ware mun rike amana mun kamanta su ne ya gashi da wanda ya koyan kiɗa irin wannan kiɗa ko kawai kai ka zama kawai ina bibiyar su ne ina ganin yadda suke ayyukan a me burin ka? Buri na? Mm. Buri na yau a ce gashi na ya aure na yi 'ya'ya A'a ba na wannan ba, ai kowa yana da wannan buri a wannan harka taka ta waka da kiɗa. Ok, a yanzu buri na gaskiya a bangaren kiɗa da waka a yanzu waƙoƙi na da nake ya zama na tun da unique ne gaskiya ba kowa ne yake su ba ya zama na sun yi buloyin. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.